أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قال جدد قوديا دع الله سبحانه وتعالى ما كتعيشي مهلتي wadda ya kaddare rayuwar mu ta kawo ga wannan lokaci a yau muna asubahi ta litinin goma ga watan ramadan hijira alif dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wadda ya daidai da biyar ga watan jun watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiyya ci gaba da karatu cikin suratul ahzab a wannan masallaci namu mai tarin albarka masallacin mu'azu bin jabal da ke fadaman mada bayan jiji bauchi a jiya mun yi karashin bayani dangane da abin da mominai suka tsinci kansu ciki yayin da suka ga rundunoni na kafirai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa lamma ra'al mu'minuna al-ahzaba قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ألوك سند مؤمنين سكغرون جنوني نكافرين حكم بيراز ناسبا حكم بيساسك بيسا سكجد أوروتك سبا. ma zadahum illa imanan wata silima. hakan bai ƙara musu komai ba sai kuma imani da mai kauya sabanin abin da mushrikai suka tafi akai sabanin abin da munafikai suke yi Allah madaukakin sarki yace minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alai lalle cikin mazaje akwai wasu cikin mu'mina akwai wasu mazaje waɗanda suka gaskata suka cika alkawarin da suka yi wa Allah da manzonsa na cewa za su tsaya tare da annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi idan yaƙi ta kama tare da abin da ya shafi abokan gaba kuma sun tsaya sun cika wannan alkawari da suka ɗauka Allah maɗaukakin sarki ya ce faminhum man na habahu, cikinsu akwai wadda ya riga da ya cika alkawarinsa an kashe shi a filin yaƙi yana shahidi saboda haka shi ya samu aminci wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar abin da ya shafi hamza da mus'ab bin umair da anas bin nabir radiyallahu anhu wa minhum man yantazir kuma cikin waɗannan muminai akwai mazaje da suke jiran lokacin da za su cika nasu alƙawarin ya zo kafin su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar irin su Uthman bin Affan radiyallahu anhu da Dalha da su Zubair radiyallahu anhu Allah maɗaukakin sarki ce wa ma baddalu tabdila wannan alkawari da suka ɗauka ba su canza ba ba su saba shi ba sun riga da sun cika shi ba kamar yadda wato munafukai suka yi nasu alkawarin suka warware ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad kanu ahadullahi min qablu la yuwalluna al'adba kamar yadda ada baya suka dauki alkawarin cewa ba da su juya baya ba wa kana ahdullahi mas'ula alkawarin Allah madaukakin sarki ya kasance wato abu ne wanda za a yi tambaya to sai Allah madaukakin sarki ya mana bayani na manufar tsara ya ƙuƙuka da manufar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ya ƙuƙuka su kasance tsakanin wato al'umma. Allah maɗaukakin sarki ya ce liyajziya sadiqina bi sidqihim wa yu'adhib al na in sha'a aw yatuba alaihim inna Allah kana ghafurar rahima Allah maɗaukakin sarki ya ce liyajziya Allahu sadiqina bi sidqihim yana daga cikin manufofi yana daga cikin hikimomi na Allah subhanahu wa ta'ala da aka tsara ya ƙoƙoƙa liyajazi Allah sadiƙi na bisu jiƙihim Allah maɗaukakin sarki ya jarraba mutane ya jarraba masu imanin gaskiya da gaskiyarsu a iya ganewa a yi hukunci da wadda yake da imani na gaskiya a bashi sakamakonsa kyakkyawa wa yu'azzibal munafiqina sa'annan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ga muminai ɓaro-ɓaro duniya ta gansu sannan kuma a azabtar da su amma in sha'a in ya so ya azabtar da su din in kuma ya so au ya tuba alaihim ko kuma su tuba shi kuma ya karɓi tubansu tare da cewa munafukai ne sun yi ƙulle-ƙullensu na munafurci amma idan Allah maɗaukakin sarki ya nufe su da shirya sai su tuba sai kuma Allah ya karbi tubansu domin kwadaitarwa da Allah madaukakin sarki yake musu da su tuba sai Allah ya ce inna Allah kana gafurar rahima Lallai Allah madaukakin sarki ya kasance mai gafara kuma mai rahama mai jin kai ai waɗannan ya kukkuka da Allah madaukakin sarki ya tsara su domin a jarraba masu gaskiya da gaskiyarsu waɗanda aka fahimci gaskiyarsu shine muminai a karrama su a ba su daraja a ba su ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya ba su gwargwadon abin da ya shafi imaninsu da aikinsu da ya tabbatar ya gaskata abin da yake cikin zuciyarsu na imani sai Allah maɗaukakin sarki ya ba su kyakkyawan sakamako tare da shi yanzu kamar shuhada Uhud su waɗanda suka yi shahada a yakin Uhudu aka bisne su a yakin aka bisne su a nan filin Uhudu? an kewaye su a wannan gurin duk lokacin da aka zo bayani kan abin da ya shafi gazwatu Uhud sai an ambace su ga irin abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa game da su ya yace ana shahidun ala haula ni mai shaida ne kan waɗannan sai kaga wannan ya isa daraja da sharaf ga muminai da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana imaninsu sa'an nan kuma ya azabtar da munafukai da wutarsa idan ya so in ya so kuma ya karɓi tubansu Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe muminai da dama a wajen yaƙi in muka duba wannan gazwatul ahzab din mu duba yadda aka sha wahala wajen abin da ya shafi tonar rani yadda wato aka ji yunwa aka yi ta aiki annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wani lokaci wadda baya da tsayi aka tsara zira'i arba'in ga mutum goma maza maza a je a kama tono waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani kasala da suka ji a jikinsu nan da nan suka je aka kama aiki to yana daga cikin hikima na shirya kokoka domin a jarraba a iya gane masu imani na gaskiya a gane munafukai tare da cewa Allah maɗaukakin sarki ya san su wane ne masu imani na gaskiya tun kafin a yi yaƙi ɗin ya kuma san munafukai to amma hakan Allah maɗaukakin sarki ba zai azabtar da su a dalilin su da rashin imaninsu ba ba zai kuma ba da sakamakonsa na karamci ga muminai ba sai abun ya faru sai abun ya faru sai Allah madaukakin sarki ya mene ya ba da kyakkyawan sakamakonsa ga muminai ya kuma azabtar da munafikai tare da cewa shi ɗan adam saɓanin haka yake dan adam zai iya hukunci wa mutum da abin da ya sani ko da ba a samu jarrabawa ba jarrabawa Allah ya bayyana mana hikimomin ta cikin ayoyi daban-daban ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم الله يسي ولنبلونكم بازام بركو هكذا زام جربيكم حتى نعلم المجاهدين منكم har sai mun san mujahidai daga cikinku wasabiri ne da masu haƙuri masu haƙuri su tsaya kan jigajigansu su fuskanci abokan gaba haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara a jarraba imanin mutum a jarraba haƙurin mutum yaya yake wajen abin da ya shafi cika alkawarin Allah maɗaukakin sarki da ɗaga kalmar Allah da wannan mutum da ya zama mumini cikakke wane ne mai kasala wane ne mai naƙasu cikin imaninsa Allah maɗaukakin sarki ya ce ma kana Allah liyadhara lil mu'minina ala ma antum حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ma kana Allah li ya alama an tumanai. Allah maɗaukakin sarki bai kasance kawai ya bar sahabbai su ci gaba da rayuwa yadda suke ba. Sahabai kenan, haka kuma sauran muminai. Hatta ya miza al har sai an fitar da datti daga cikin abin da yake tsarkakeke ma'ana har sai an fitar da masu cikakken imani daga abin da yake daga munafikai hikima ne na Allah madaukakin sarki Allah ya tsara ko da rayuwar da muke ta yau da gobe ba haka kawai muke iya fahimtar al'amari na mutane ba galibi sai wani jarrabawa ya taso idan jarrabawa ta taso al'amari ya faru al'amura da dama wa ƙa'id suka faru to a wannan lokacin ne mutum zai iya fahimtar menene matsayin wani menene kuma matsayin wani saboda haka rayuwa ta kasance sa'an nan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yu'azzibal munafiqin ya kuma azabtar da munafikai masu warware alƙawarin da suka ɗauka ولقد كانوا آهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار a da sun yi alkawari ba za su juya baya ba amma sai munafikai kuma suka juya baya to Allah madaukakin sarki ya jarraba ya nuna wa mutane bararo cewa wane da su wane da su wane sun juya baya saboda haka sun saba wa umarnin da Allah ya musu sun cancanci Allah ya kama su da uquba sun cancanci Allah madaukakin sarki ya azabtar da su amma sai Allah ya ce in sha'a aw yatuba alaihim idan Allah ya so ya azabtar da su in Allah ya so ya karbi tubansu ya yasare musu dama su tuba sai ya karbi tubansu ba wai su ci gaba da rayuwa kan abin da suke kayi na munafurci ba a'a in Allah ya so so ya nusar da su ya wanke musu dattin munafurci da ciwon munafurci da yake cikin zuciyarsu sai ya shiryar da su zuwa ga imani su aikata aiki na kwarai bayan ada bayan sun aikata abin da suka aikata haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara Allah ya tsara rahamarsa da jin kansa da tausayinsa hiya ghalibatu li ghadabi ita ce ta yi galaba akan fashinsa. inna Allah kana gafurar rahima Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai gafa, ya kasance mai jin kai saboda haka wannan aya ta bayyana mana ƙarara, yadda Allah subhanahu wata'ala yake son bayinsa da rahama yake sansu su da jin kai tare da cewa kar mu manta fa juyawa a filin yaƙi yana daga cikin kabira kabira ce min alkaba'ir yana daga cikin manyan laifuffuka amma tare da haka Allah maɗaukakin sarki ya kwaɗaitar da munafukai ya bayyana munafukai ma sa iya neman tuba sa iya neman gafara Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu mu duba abubuwan da suka yi kafaɗa a yakin ahza da abubuwan da suka yi ta fata wa muminai ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai amma Allah ya ce in sha'a aw in sha'a uh, in sha'a aw yatuba alaihi wa yu'adhib al in sha'a aw yatuba alaihi haka Allah madaukakin sarki ya tsara saboda haka duk girman laifin dan adam kofar tuba tana bude Allah madaukakin sarki zai iya karban tuban mutum Allah shi sanya mu cikin masu tuba ورد الله ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا نعم ورد الايه maluma suka ce kusan da wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya rufe mana bayani na abin da ya shafi gazwatul ahzab wannan yaƙi na ahzab sai kuma abin da ke da alaƙa da shi a ayoyin gaba Allah maɗaukakin sarki ya ce wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira Allah maɗaukakin sarki ya maida rundunan kafirci cikin fushinsu. ba su samu alkhairi ba ba su samu abin da suke so ba wa kafa Allahu almu'minin alqital Allah maɗaukakin sarki ya tsaya ya wadatar da muminai daga abin da ya shafi yaki ba a mai buga in buga na kowa da kowa ba wa kana Allahu aziza Allah madaukakin sarki ya kasance qawiyan mai ƙarfi azizan kuma mabuwayi Allah ya ce wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghaizihim Allah madaukakin sarki ya maida rundunan kafirai tare da abin da suke kunshe da shi a cikin zukatansu na fushi da bakin ciki da damuwa da tsemuwa da tsoro lam yanalu khaira ba su samu abin da suke so ba na su yaƙi annabi sallallahu alaihi sallama, da sauran sahabbai su tafi da abin da suka tafi da shi na abin da ya shafi sahabbai da sauran muminai wannan al'amarin haka suka yi fata haka suka so amma ba su cimma burinsu ba haƙarsu ba ta cimma ruwa ba haka suka juya tare da cewa da sun ƙudurta a ransu ta yaya za a yi a ce sun haɗo irin wannan runduna ga wani ɓangare na mutanen madina da mutanen makka da gaɓafan da sauran ƙaba'ir na larabawa sun zo da runduna sama da dubu goma wanda sun fi mutanen madina mazansu da matansu da tsofinsu da yaransu da baki ɗaya da matasansu suna ganin kawai ba abin da ya rage bayan su kacarce na musulmai su tafi da abin da suka tafi da shi nasu amma bal raja khasirin Allah maɗaukakin sarki ya yassare wa muminai suka koma suna masu asara ba su yi riba ba a cewa halan da suka sha na tafiya da wahalan da suka sha na rundunonin da suka taso da su daga garuruwansu har ya zuwa madina ba su cimma burinsu ba Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kafa Allahul mu'minin alƙital Allah ya aiko da iska Allah ya aiko da runduna na mala'iku ya ɗora su ya fifita su a kan abin da ya shafi waɗannan mushirikai waɗannan rundunoni na kafirai suka zamanto sun tafi Allah ya yi galaba a kansu suka gudu suka razana Allah ya yansare wa muminai ya yi musu wannan yaƙi din wa kana Allah qawiyan Allah madaukakin sarki ya kasance mai ƙarfi cikin dukkan abin da ya nufa kan dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya nufa ba a galaba a kansa la yughalibuhu ahad wa la yughalibuhu shay' إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون cikin wato ƙarfi na Allah maɗaukakin sarki haka ya yasare waɗannan mala'iku da iska suka zo suka juya waɗannan kafirai wa kana Allah aziza Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai ƙarfi mabuwayi babu wani wadda Allah maɗaukakin sarki zai yi tsari shi ya zo da nasa kuma ya galaba a kan Allah ina Allah shi yake buwayan komai da komai Hadithi ya zo cikin Bukhari da Muslim daga abdullahi bin abi aufa yake cewa da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ahzab annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi addu'a kan waɗannan rundunoni na kafirai wa faƙara annabi sallallahu alaihi wa sallama yace allahumma munzilul kitab ya allah mai saukar da littafi sari'ul hisab mai gaggawa ko mai saurin hisabi ihzamul ahzab ka ɗaiɗaita ka karere waɗannan rundunoni na kafirai Allahumma hazimhum wa zalzilhum ya Allah ka karera ya su ka girgiza su kuma Allah maɗaukakin sarki ya amsa wannan addu'a na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama haka waɗannan kafirai suka zo rundunoni rundunoni suka koma a razane a guje ba tare da samun abin da suke so ba kuma Allah ya jarabe muminai sun samu ladansu na tonon handak sun samu ladansu na ciyarwa da suka yi a yayin wannan tono sun samu ladansu na tsayuwa da nufi na wannan yaƙi ɗin kyakkyawan niyya da suka yi na tsayuwa tare da wannan yaƙi din Allah maɗaukakin sarki ya bayyana su wane ne suke tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a zahiri da baɗini kuma su wane ne ba sa tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran sahabbai Allah shi taimake mu na'am wa anzala وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب sarki ya ce wa an zalar lazina zaharuhun min ahalil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa malama suka ce anan bayan yakin ahzab ya kammala sai Allah madaukakin sarki ya fara ba mu labarin kuma gazwatu khaybar yakin khaybar khaybar kamar yadda muka sani wasu ɓangarori ne na yahudawa waɗanda suke mazauna madina asalinsu ba 'yan madina ba ne amma sun karanta cewa annabin ƙarshe zai zo kuma zai rayu a madina sa suka bar garuruwansu suka zo madina suka zauna fatan su tsinci kansu daga cikin wanda za a turo annabin ƙarshe daga cikinsu to hakan kuma bai faru ba Allah madaukakin sarki ya ce wa anzala alladhina zaharuhum Allah madaukakin sarki ya saukar da waɗanda suka taimaki rundunonin kafirai a gazwatul ahzab domin su yaƙi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama min ahlul kitab na daga cikin ahlul kitabi na yahudawa su waɗannan mutane sun kasance su bani a haibar mutanen haibar sun kasance akwai alkawari tsakaninsu da annabi sallallahu a afwan ba haibar ba bani ƙuraiza, gazotu bani quraiza na'am su waɗannan mutane na bani ƙuraiza sun kasance akwai alkawari tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wa sallam tun da dukkan su kusan suna zaune a madina ratan su yan kilomita ne yan kaɗan saboda haka suna kusa sun yi alkawari da annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ba za su taimaka a yaƙi annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sa'annan kuma sai suka warware alkawari suka tashi da sauran ‘yan uwansu suka je suka nemi haɗin kan wasu mushrikai domin a zo a yaƙi annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran sahabbai saboda haka sun warware alkawarin da suka yi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama su mutanen bane kwarai da yahudawa Allah ya ce wa anzala alladhina zaharuhum ay awanul ahzaba Allah maɗaukacin sarki ya saukar da waɗannan mutane na ba abin da shahi bane ƙwarai a garin Madina sun zauna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama sun jima sun bar garuruwansu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sai suka kasa imani da shi tare da cewa suna da alkawari na cewa ba za su taimaka wajen a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama ba amma sai suka je suka haɗa kai da waɗannan sauran mushrikai waɗannan kafirai daban-daban suka taimake su akan a zo a yaƙi annabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya ce mana min ahlil kitab ai mutanen bani quraiza daga yahudawa min asbati bani isra'ila jikokin bani isra'il waɗanda kakanninsu ba su suka zo madina ba kakanninsu ne suka zo madina kakanninsu sun zo madina da jimawa domin fata da so na a aiko annabin ƙarshe annabin ƙarshe ummi daga cikinsu wanda suka gani cikin attaura da injina cewa za a aiko annabin ƙarshe kuma zai zauna a madina ya sa suka zo madina suka zauna suna fata ya zo cikinsu bai zo cikinsu ba sai hasaga ya hana su imani da shi tare gashi kuma ba su yi imani da shi ba amma sun yi alkawarin za su a sun yi alkawarin ba za su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba za su taimaka a yaƙe shi ba sai kuma gashi sun je sun haɗa kai da abin da ya shafi waɗannan rundunoni Allah ya ce wa anzala allazina zaharuhum min ahli kitabi min sayasihim wa qazafa fi qulubihim ar-ru'b sa'annan kuma sai Allah madaukakin sarki ya sanya tsoro a cikin zukatansu suma a wannan yaki na khaibar din kenan fariqan taqtuluna ku sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu bangare na ku sun kasance suna kashe abin a fariqan taqtuluna wato kuna sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kasance suna yakan mazaje na abin da shi bane quraiza suna kuma kama mata a matsayin ne a matsayin abin da ya zama bayi na muminai saboda haka abinda wato waɗannan yahudawa suka karanta cikin injira cikin attaura cewa annabin ƙarshe zai zo bayan zuwansa Allah ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi fala'natullahi 'ala alal kafiri. cikin suratul baqara Allah ya ce walamma ja'ahum kitabun da suna ta fata annabin karshe ya zo musu Allah ya ce walamma ja'ahum kitabun yayin da littafin ya zo musu min indillahi daga wajen ubangiji daga wajen Allah madaukakin sarki musaddiqun lima ma'ahum yana gaskata abin da yake tare da su na injila da Attaura. taura min من قبل يستفتحون على الذين كفروا Kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama. sun kasance suna haba-haba wannan annabin ya zo domin su hada kai tare da shi su yaƙi kafiran larabawa falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake sananne a wajen su da zo, sai suka kafirce masa saboda hasada Allah yace fala'natullahi alal kafirin la'anar Allah madaukakin sarki ta tabbata ga abin da ya shafi kafirai وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب daga can suka bar daga garuruwansu suka kuma zauna a madina allah maɗaukakin sarki ya sa lokacin da wannan yaƙi na gazuwaci eh, bane ƙwarai da yakan kama allah ya sanya tsoro cikin zukatansu fariƙan taktulun Ko sahabbai kun kasance kuna kashe mazaje wa ta'siruna fariƙa kuna kama bayi kuna kama mata a matsayin mene a matsayin abin da ya shafi bayi Allah ya ce wa aurafakum arzahum wa diyarahum Allah madaukakin sarki wa aurafakum ya gadar muku arzahum filayensu da suke noma a ciki gonakinsu wa diyarahum da gidajensu wa amwalahum da dukiyoyinsu wa arzan lam taba'uha da ma wani filin da wani kasan wadda ba kuma riga kuka rike shi a hannu ya zama naku ba wa kana Allah ala kulli shay'in qadira Allah madaukakin sarki ya kasance mai iko ne akan komai da komai wa awrasakum arbahum Allah ya gadar muku ku sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da filayensu da abin da ya shafi gonakinsu gonakinsu na dabino ya zamanto ya zama na muminai abin da ya shafi ganima wa diyarahum da kuma gidajensu Allah ya gadarwa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da gidajen waɗannan yahudawa na bani ƙoraida wa amwalahum da kuma dukiyoyinsu maluma suka ce abin da shafi su zinari su dabbobi su makamai da su dirhamominsu da dinarorinsu sa'an nan kuma duk wannan Allah maɗaukakin sarki ya ba su kullu zalika qad ja'alnaha lakum min qismin qatlikum lahum duk waɗannan abubuwa Allah ya ba ta sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda nasarar da suka yi a kansu sun je sun haɗa kai da sauran rundunonin kafirai sun warware alkawari aka je aka yaƙe su Allah ya ce wa ardan lam tabauha bayan abin da Allah ya gadar muku na gonakinsu da gidajensu da dukiyoyinsu na shanu da makamai da dirhamomi da dinarai Allah ya ce wa ardan lam tabauha da ma wata kasan har yanzu da wani filin wadda ba ku riga kuka karbe shi ba bai shigo hannunku ba amma zai shigo hannunku wasu maluma suka ce wannan guri shine ana nufin filin khaibar filin khaibar din suka ce zai zama na muminai ko khaibar din gaba daya wasu maluma suka ce a'a makka ne don lokacin maluma suka ce wannan yaƙi na gazwatu bane quraiza an yi shi ne a ina a abin da shekara ta biyar bayan hijira waɗanda suka ce gazwatul ahzab an yi shekara ta hudu ne suka ce to wannan yaƙi an yi shi ne shekara ta biyar bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina sa'annan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai iko akan dukkan komai Allah maɗaukakin sarki ya shaida Allah sarki ya shaida muku ya nuna muku wasu abubuwa cikin ikonsa saboda me saboda ku lura ku fahimci abubuwan da ma Allah bai bayyana muku ba shi yake da cikakken iko a kansa amma yanzu ga shi ya nuna muku wasu abubuwa ga abin da ya faru na gazwatul ahzab kun ga yadda Allah ya sarewa muminai ga kuma abin da ya shafi na gazwatu bani quraiza na abin da Allah madaukakin sarki ya sarewa abin da ya shafi muminai haka Allah madaukakin sarki ya tsara abubuwansa to bayan Allah maɗaukakin sarki ya mana bayani na wannan ya ƙoƙoƙa, sai kuma ya ja hankalin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar wani faifayi ne na gaba da suran za ta yi mana bayani a kai shine dangane da abin da ya shafi matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yadda Allah maɗaukakin sarki ya ladabtar da su ya ja hankalinsu ya ba su tarbiyya ilahiyya na'am يا أيها النبي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabin Allah kulli jika ka faɗa wa matanka in kuntunna turidna alhayata ad duniya wa zinataha idan sun kasance suna son jin daɗin rayuwar duniya da kawa da ado na duniya fata'alaina to ku zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su je su sami annabi sallallahu alaihi wasallama umatti'kunna annabi sallallahu alaihi wasallam zai jiyar da su daɗi abinda ake cewa mutu bala jin daɗi da ko abubuwan jin daɗi da mutum yake tanadarwa matarsa kafin ya sake ta wa usarrih kunna sarahan jamila nan kuma na sake ku saki wadda yake kyakkyawa mai kyawu Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa in kuntunna turidin Allah wa rasulahu in kun kasance kuma kuna son yardan Allah da manzonsa wa daral akhirah da kuma gidan lahira aljanna kenan fa inna Allah a'adda lil muhsanati fa inna Allah a'adda lil muhsinati lalle Allah madaukakin sarki ya tanadar wa masu kyautatawa daga cikin ku min kunna daga cikin ku ajran azima lada wanda yake mai yawa Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ya nisa annabi ya ku matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama lastunna ka ahadin minan nisa ku ba kaman sauran mata bane in ittaqaitunna ya nisa annabi afwan annabi Allah madaukakin sarki ya gaba da cewa ya nisa annabi ya kuma ta annabi sallallahu alaihi wasallama mai yati min kunna bi fahishatin mubayyina duk wanda ta zo daga cikin ku da wata alfasha bayyananniya yudha'af laha al'azabu dhifaini Allah madaukakin sarki zai ninka mata azaba ninki biyu wa kana zalika ala Allah yasira wannan kuma abu ne wanda yake mai sauki wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabin Allah azuwa jika ka faɗa wa matanka in kuntunna turajnal hayata duniya wa zinataha in kun kasance kuna son jin daɗin rayuwar duniya da adonta maluma sun yi maganganu wajen dalilin sauka ko ma'anonin da waɗannan ayoyi suka kunsa wasu maluma suka ce matan annabi sallallahu alaihi wasallama sun ga abubuwa na jin daɗi da abubuwa na ado daga ɓangaren asalin wato mata na madina da kuma muhajirun wanda suka hijira daga makka suka zo madina allah maɗaukakin sarki ya kawo buɗi sai suka ga abubuwa rayuwa ta canza an ɗan shiga ni'ima da walwala na abin da ya shafi abinci da kayan ado da sauransu to sai suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya sa su a layi su ma su zamanto suna cikin jin a ƙara musu cikin abubuwan ciyarwa na jin daɗi da walwala da tufafi da sauransu wasu maluma suka ce wannan ya sa suka yi magana wa annabi sallallahu alaihi wasallama to annabi sallallahu alaihi wa sallam sarki ce ya ayyuhan annabiyyu ya kai annabin Allah kulli azwajika ka fada wa matanka in kuntunna turajana hayata ad-dunya wa zinataha in sun kasance suna son rayuwar duniya da adanta fata'alaina ya kunna ku zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ku ya ba ku mut'atu talaq a ba ku abubuwa na jin daɗi na abin da ya shafi saki wadda ake badawa Wadda yake mustahabbi ne fa usarrihkunna sarahan jamila a kuma sake ku saki wadda yake mai kyau ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace Allah madaukakin sarki a wannan aya yana umurtan annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ya bada makansa zabi su zaba tsakanin abubuwa guda biyu in ma su zabi zama tare da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ko kuma su zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake su su je su auri wani annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da za su riski su samu abin da suke so na jin daɗin duniya da abin da ya shafi ado su zaɓi zama da annabi sallallahu alaihi wasallama da haƙuri cikin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake rayuwa gwargwadon yadda hali ya samu idan an rasa a yi haƙuri idan an samu a yi walwala amma in suka yi haƙuri suka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama akwai lada wadda yake mai yawa wadda Allah ya tanadar musu akwai lada mai yawa da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar musu sa'an nan kuma akwai aljanna Allah maɗaukakin sarki ya bayyana musu waɗannan abubuwa in sun yi haƙuri sun zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama akwai walwala na duniya da lahira amma in suka kasa haƙuri suka zaɓi su je su auri wasu daban inda za su samu jin daɗi to annabi sallallahu alaihi wasallama Allah maɗaukakin sarki ce su zo sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake su ya ba su abubuwa na jin daɗi wanda yake cewa mutu a qasimi rahimahullahu ta'ala yace idan aka ce mutu'atu talaq shine abinda mutum yake bada matarsa lokacin da ya zo sake ta na abubuwa na jin daɗi kamar ya bata abinci ya bata tufafi ya bata kuɗi waɗannan abubuwa ta ɗau'i ne ba wai wajibi ba ne idan mutum ya yi haka ana son haka in mutum bai yi ba kuma bayi da laifi to Allah maɗaukakin sarki shi idan sun fifita idan matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun fifita su je su auri mazaje da suke da suke da wadata suke da abun duniya to su je annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake su kuma su je su auri wadancan amma fa suka yi hakuri suka zauna cikin halin da ake ciki akwai lada mai yawa da Allah madaukakin sarki ya tanadar musu Allah madaukakin sarki ya ce wa usarrihunna sarahan jamila manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai sake su saki wanda yake mai mai kyau ba saki wanda babu cutarwa a ciki kuma babu bid'a a cikin sa babu cutarwa babu bid'a a ciki saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki wannan umarni na Allah subhanahu wata'ala domin ya zaga wajen matansa ya je ya ba su zabi aka ce ya fara da nana Aisha radiyallahu anha ita ce mace mafi soyuwa a wajensa saboda haka da ayan nan ta sauka sai ya je wajen nana Aisha radiyallahu anha ya fara neman zaɓin ta tsakanin Allah da manzonsa da kuma gidan a tsakanin Allah da manzonsa da ranar lahira su zaɓa su zaɓi zama da annabi sallallahu alaihi wasallam da haƙuri cikin halin da yake ciki da kuma abin da ya shafi sake su auri wasu daban amma idan sun yi haƙuri suna da lada mai yawa wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa in kuntunna turajan Allah wa rasula in kun kasance kuna nufin kuna son yardan Allah madaukakin sarki da yardan annabi sallallahu alaihi wa sallama wa daral akhirah kuma kuna son gidan lahira abinda Allah ya tanadar na aljanna da ni'imomi fa inna Allah a'adda lil muhsinati fa inna Allah a'adda lil muhsinati Allah madaukakin sarki ya tanadar wa masu kyautatawa min kunna daga cikin ku wadda ta aiki na kwarai ajran azima Allah ya tanadar masa da lada wadda yake mai girma babu wadda ya san gwargwadon wannan ladan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar da aljanna da ni'imomi da suke cikin aljanna Allah ya ce ya nisa annabi ya ku matan annabi sallallahu alaihi wa sallama mai ya'ti min kunna bi fahishatin bayyana duk wadda ta zo da wani alfasha wadda yake bayyananne yudha'af laha al'azabu dhifain to ta sani ita fa ba kamar gama garin sauran mata bane yudha'af laha da dhifain za a ninka mata lada ninki biyu wa kana zalika ala yasira Allah maɗaukakin sarki a afwan ya nisa annabi mai yati min kullu fahishatin mubayyana wadda ta bora alfasha mummuna daga cikin ku aflahal azabu da ifai ne, za a ninka mata azaba ninki biyu wa kana zalika ala Allah yasira wannan kuma abu ne mai sauki wajen Allah subhanahu wa ta'ala me yasa da a ninka musu azaba ninki biyu saboda darajarsu da kuma cutar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yasa za a ninka musu azaba duk abin da yake da daraja da aka samu aikin lada a wajen sa yana da yawa aikin zunubi a wajen shi ma kuma yana da zunubi mai yawa yanzu misali mu duba makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana sallah ɗaya a haramin makka na daidai sallah dubu ɗari amma wajen aikin zunubi fa Allah madaukakin sarki ya ce wa mai yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin ali duk wanda ya nufi makka da wani a mummunan abu ko zalunci Allah ta za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi saboda me saboda da makka take da shi na daraja to zama da annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai ninninkin lada haka kuma cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama ko yin alfasha tare da annabi yin a matsayinsu na mata annabi sallallahu alaihi wasallama su aikata wani abu na alfasha Allah maɗaukakin sarki zai ninka musu azaba saboda haka wannan bayan an ba su zaƙi Allah maɗaukakin sarki sai yake ladabtar da su yake jan kunnansu kada su aikata wani abu wadda zai ɓata wa annabi sallallahu alaihi wasallama ne saboda haka aka saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari cikin hikimansa ya keɓance su cikin sauran mata da darajar da suke da shi aka ce duk wanda ta zo da wani abu wanda yake mummuna to fata sani zunubinta ninki biyu ne saboda wato a girman annabi sallallahu alaihi wasallam da darajarsa amma cewa zunubin ta ninki biyu wannan baya nuna za a azabtar da ita haka domin idan an kawo sharadi ba lalle bane dole sai an cika wannan abu ai Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yace masa a wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin wa la qad uhiya ilayka hajiga mun yi wahayi zuwa gare ka wa ila alladhina min qablika wanda suka zo gabaninka la in ashrakta idan kai shirka ka haɗa Allah da wani ولقد أوحي إليك وإلى ذنبك لئن أشركت ليحبطن عملك أيوبك دا su ɓaci ولتكونن من الخاسرين kuma za ka cikin ka cikin asararru amma kuma bai yi haka ba ba kuma zai yi hakan ba saboda haka su ma mata annabi sallallahu alaihi wasallam jan kunnan su ne aka yi amma ba za su kai ga hakan ba Allah shi taimake mu Allah ya samu dace to yana ga zamu hakura anan lura da yanayin lokaci in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu karasa bayanai da suke da alaka da matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abinda muka yi kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh